babban birnin yamai na jamhuriyar Nijar ya sha kwalliya da manyan allunan hotunan 'yan takarar shugaban ƙasa waɗanda tamkar suna kallon jama'a da ke gittawa ne yayin da ake ta kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki 171 to sai dai a gefe guda akwai alamu da ke nuna babu armashi tattare da wannan zaɓe alhaji nasiru sa'idu na ƙungiyar muryar talaka mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum yau shekara talatin muka zaɓe ƙasar ga tamu ba a taɓa zaɓe na dandace ba ba a taɓa zaɓe na rumbuce ba hakan ga kowa ta hana shi ke bai san inda za a kamar bana don haka mutane dole su yi ɗarɗarɗar wasu sun shirya wasu ba shirya ba. kotun tsarin mulki ta soke takar hama amadu na jam'iyyar modin limana wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne wanda har ila yau ya taɓa rike mukamin firayim minista har sau biyu bisa wasu dalilai da suka shafi badakalar safarar jarirai da aka same sa da shi a shekarar 2017 amma duk da haka jam'iyyar ta ce za ta goya wani ɗan takara baya inda a ranar litinin ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa muhammad usman na jam'iyyar adr canji a matsayin wanda za ta mara wa baya bana ibrahim jami'i ne a jam'iyyar model lumana kotun koli ta yi watsi da takarar dan eh, muhammadu jagoran eh, modern falumana amma ba wannan ba ke nuni kamar ba ruwanmu da zabuka masu zuwa tunda abin da mun ka sa gaba shine sauyi a cikin ƙasar nijar kuma sauyin da hamma amadu ko kuma da wani ɗan takara na gungun 'yan adawa duk ɗaya ne gare mu bazo muhammad wanda na hannun daman shugaba muhammadu isuhu mai barin gado ne tsohon ministan harkokin waje ne a jamhuriyar ta nijar shine kuma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki kuma ta yiwu ya ci karansa babu baka saboda rashin kwakwaran ɗan takara daga ɓangaren 'yan adawa. Tahiru Garka shine ya yi magana a madadin jam'iyya mai mulki ta PNDS. Za mu lashe zaɓe tunda abin da ya muka ce muku muna tsammanin za mu lashe zaɓe tsakani da Allah. Bancin mu kaɗai mun lashe wajen kashi hamsin bisa ga ɗari abin da ya haka ne in an gama da fartutukan da gaima tarayya goyon baya da gaima shugaba zum goyon baya wajen farti hamsin suke yau ma sun wuce hamsin kenan za mu dibin ƙuru abin da za mu samu ma sai a ce kashi sattin ko ko abin da ya kashi sattin bisa ga ɗari. sai dai takarar ta bazum ta game da cikas domin wasu daga cikin abokanan adawarsa ciki har da hama amadu da aka soke takararsa na ikirarin takaddun shaidar zama ɗan ƙasa da bazum ya mallaka na bogini takardun naka na karkiki ne ikon naku na karya ne ce na mi za mu yi da muka reke a gaban niger ba mu yarda don haka ina so da allah mutanen niger ku tashi tsaye ba ce ku fito ku yi fada ba an ce ku fito ku yi zabe Nijar yana yana da al'ummar da yawanta ya haura miliyan 22 inda mutum miliyan 7.4 ne suka yi rijistar zaben da ke tafi To dokokin zaben jamhuriyar Nijar dai sun nuna cewa dole sai ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 51 na ƙuri'un da ake bukata kafin ya lashe wannan zaɓe. Idan kuma aka gaza samun wani ɗan takara da ya samu kashi 51 nan ya zama dole sai an je zagaye na biyu wanda aka sa za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairun baɗi. Hakan na nufin masu kada ƙuri'a za su yi dogon jira kafin su san wane ne zai zama shugaban ƙasarsu a nan gaba. da yawa dai daga cikin waɗanda za su kaɗa ƙuri'a irin su alhaji salisu amadu sun ce burinsu shine su samu shugaba na gari wanda zai fitar da ƙasar daga ƙangin matsalar tsaro kuma da tattalin arziki da kuma coronavirus muna fatan allah ba mu shugaba tsarkake ingantacce wanda zai kakwanci hankali da tattalin arziki da dufa wanda ya zamanto al'umma gaba ɗaya idan aka zaɓe shi hankali zai kwanta jamhuriyar Nijar wacce ba ta da iyaka da ruwa kan kasance hanya da masu zuwa cirani ke bi don kaiwa ga nahiyar turai a yau ƙasar na fuskantar matsalolin da suka shafi fari hararen ta'addanci da kuma rashin walwalar tattalin arziki jama'a da dama dai za su zira ido ga duk ɗan takarar da ya lashe wannan zaɓe domin ganin yadda zai kai ƙasar ga gaci mahmud lalo taskar voa daga mai a jamhuriyar Nijar.